This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci yanzu ma aisha mu'azu ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau asabar goma ga watan agustan 2024 bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren voa wanda madina dauda za ta gabatar sannan kamar yadda muka saba a duk ranar asabar yau ma ibrahim ka almasi garba yana tafi da wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan ga muhammad hafiz da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar jami'a a kasar libya sun ce faɗan da aka gwabza tsakanin wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga masu ɗauke da manyan makamai a babban birnin ƙasar ya firgita mazauna yankin tare da kashe mutane kusan dozin ɗaya. Tashin hankalin na baya-bayan nan a wannan ƙasa ta arewacin Afirka da mafi yawanta babu doka da oda. Sun ce faɗan wanda ya haɗa da manyan makamai ya faru ne a ranar Juma'a unguwar Jura da ke gabashin birnin Tripoli tsakanin mayakan Rahba al-Duru'i ƙarƙashin jagorancin jagoran yaƙi Bashir Khalfallah wanda aka fi sani da Albakra da kuma wata ƙungiyar 'yan bindiga ta Al-Shahida Sabariya. Tashin hankalin da ya nuna raunin kasar Libya bayan boran da aka yi a shekarar 2011 da ya rikide ya koma yakin basasa wanda ya kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi da ya daɗe yana mulkin kama karya. Bangarorin biyu da ke gaba da juna suna kawance da gwamnatin Firayim Minista Abdulhamid da Dabiba. Gobarar daji a jihar Oregon da ke Amurka ta kona ƙarin kadada na filaye da yawa a cikin 2024. fiye da kowace shekara tun lokacin da aka fara adana sahihan bayanai a 1992 a cewar cibiyar haɗin kai tsakanin arewa maso yamma fiye da murabba'in mil 2,200 sun ƙone a jihar ya zuwa yanzu kakakin cibiyar carol connolly ta ce hakan ya karya tarihin da ake da shi a baya wanda aka kafa a shekarar 2020 kuma tsakiyar watan agusta na ƙoƙoluwar lokacin gobarar na nan tafi Kanoli ta ce an yi asarar gidaje 32. Gobarar mafi girma a jihar ita ce gobarar Durki da ke gabashin Oregon. Ta kona kusan murabba'in kilomita 1,191 amma an yi nasarar kashi akalla kashi 95 cikin 100 zuwa ranar Juma'a. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da isra'ila ta kai kan wata makaranta da falasina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura casa'in yayin da rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan kamfanin dillancin labaran aap ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni goma na yaƙi a gaza tsakanin isra'ila da hamas Kakakin hukumar Mahmud Basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai casa'in zuwa ɗari kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni. Rokoki uku na Isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da falastinawa da suka rasa matsugunansu. Ofishin yaɗa labaran gwamnati a Gaza da ke karkashin mulkin Hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da ɗari. Yau Asabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine don dakatar da Cape daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. Dakarun Ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin Kursk da ke yammacin ƙasar Rasha a safiyar ranar Talata a wani hari da suka kai tsohon kilomita da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashin jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannowa kwamitin yaƙi da ta'addanci na rasha ya sanar da yammacin ranar juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan belgrade bryansk da kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan ƙasar da kuma daƙilar barazanar ayyukan ta'addanci da ƙungiyar makiya masu zagon ƙasa ke yi Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yakin neman zaɓe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin ƙasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. Yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ƙasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar White House ta yi rangadi na tsawon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar minnesota tim walz tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaben ta jihohi bakwai da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaben ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa wannan rangadi da aka yi ranar juma'a ya kawo ta yankin phoenix inda ta kai ziyara ga 'yan sa kai a ofishin yakin neman ta da kuma yin magana da masu kaɗa ƙuri'a yayin tafiyar harris ta sami goyon bayan lulak adilanti kwamitin aikin siyasa na kungiyar kare haƙƙin dattawan latino wannan ne karan farko da kungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma lokaci yayi da Madina Dauda za ta gabatar mana da shirin mu na gaba. ƙasar Nijar kuma a jihar Maradi inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar tunda aka samu sauyi a mulkin ƙasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin Mansur Sani. Kamar yadda kuka shi a cikin shimfiɗar shirin muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To ba tare ɓata lokaci ba kafin mu kasance a cikin shirin za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, sunana Inusa Him wakili kungiyar eh, rediyoji da eh, telebijin wanda na cewa CSC. Masha Allah sai. Assalamu alaikum Hajar Haruna Radio Liberté Maradi. Masha Allah sai kuma. Assalamu alaikum sunana Basiru Sadu dan jarida ne a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar Maradi. Masha Allah sai kuma. Sai Abdan Neto na kungiyar horar hula ta kodaye jihar Maradi. Ni sunana Ibrahim Inazum dan eh, jarida ne radio nagarta Maradi. To bari in yi ƙetare domin ɗibuta daga tushe. Ibrahim Inazum dan jarida a gidan rediyo nagata watakila shugaba ne a gidan ko eh darakta ne na yauwa tumana ibrahim wata hanya ce ake ciki ko kuma wani hirin hali gidajen rediyo masu zaman kan suke ciki daga lokacin da aka yi juyo mulki zuwa yanzu da muke wannan magana kasan hali an ce hali gaskiya eh, hali dama gidajen rediyo suna cikin halin kunci kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta covid-19 da ake kira corona mm. ya yi shafan kahohin jarida mm. daga nan ana neman maslaha ina za a hutama wannan matsalan aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na juyin mulki kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban tunda me dalili duka abokan hulɗa abokan ma'amala wanda da su ne watakila 'yan kafofin rediyo kan suke samun kuɗin shiga duka suka rihe suka tahiyansu daga nan kenan inda ba talla ba biyan kuɗin rahoto ba waɗansu ayyuka na eh, galgadi da na eh, al'umma wanda za a abubuwa da kalmar daga gare su ne ake dogaro duka da gare su ne ake dogaro su ne kuda suke sa kudaden shiga cikin eh, kahohin jarida na kasan na yawanci duka Mm. to aka zo cikin wannan dafarkin duka sun tai ita gwamnatin kuma ita tana kakanike kenan daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu wanda suke tallafawa sun tai kaga kuma ita jarida matsalar dole ne in ka bude radio kai ba labari duk mm. yanda yanayin da ba mai shago ba kaman mai shago ba ne ko bai yawa shi dan jarida dole ne kowace sahiya a yi wannan aikin kaga abin da yasa yan jarida suka shiga wannan halin na haula'i Mm. Toro bari mu dawo bangaren ah, ma'aikata. To, Assalamu alaikum sunana basir Saidu dan jarida ne a gidan radio da talabijin na sarauniya reshen jihar Maradi. Wani irin hali ko ma'aikatan gidan rediyo kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu. Me ya canza? Wata irin karuwa aka samu tunda darakatan rediyo nagarta ya ba da labaran irin yadda ake samun ci gaba a wancan baya da yadda kudade suke shiga. to bari mu ɗebo shekara kaɗan ba za mu yi magana corona ba zuwa a hali yanzu wani irin hali ku kuke ciki to auzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim na ji daɗin wannan tambaya da kai min malam masir to a matsayina na dan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin sarauniya reshen jihar maradi hakika an samu sauye-sauye da dama da kuma kalubale na rayuwa musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan eh, idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu wato ina nufin kamar daga lokacin da niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki inda aka hamɓar da gwamnatin farar hula sojoji suka zo to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi in ka kwatanta shi da yanzu a mu ɓangaren mu ma'aikata har ga allah sai mu ce eh, abin ya zo mana da ƙalubale da dama musamman musamman in ka ɗauki musamman ɓangaren shi gudanar da aikin kanshi mm. yana tattare da kalubale a matsayin na 'yan jarida saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana za ka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da kyar. ni abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi To abu ne da mutane suke hitowa su yi nuna murnar su da samun yanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta can. Mhm. Eh, a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma eh, wajen balansan a matsayin ku na yan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala. Yawwa to inda matsalar take mm. yanzu in ka ɗauki bangaren rashin ɗaukar ra'ayoyin mutane al'ummar ƙasa mm. kan yaya ƙasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya ala kulla halin galibi bangare ɗaya ne za ka samu kafin ka samu ɗaya bangaren gaskiya muna shan wahala menene bangaren ɗaya waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara kuma kana ganin akwai kalubalen haɗi ne abbasi ko kuma a babu shi ne a kalubale ai sanin kowa ne a matsayin ɗan jarida a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa amma um, inda matsalar take ka fito ka bayyana ra'ayin naka nan ne kalubalen ne ga mutane suna ganin dai muna samu labarai muna ɗorawa suna saurara amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take mu ma 'yan adam ne kuma ci muke sha muke sutura muke akwai iyalai a ƙarƙashin mu akwai 'yan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu su ma mu basu. Mm. to wannan wurin muna da kalubale babba domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi to sai an kai ruwa rana ba sa shigowa ba sa shigowa kamar yadda ya kamata mhm. wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki shi nake so in samu karara to abin da ma'aikata suke ciki suna cikin hala ha'ula'i yanzu ma'aikacin da da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya ajiye. ledan maka ko kartan maka guda ya kai gidan shi aji wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo goma sha biyar a dunkule ya kai gidan shi aji a yau kana ma'aikata idan aka kira ka iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya amma ta iyalin naka amma ta yaranka da sauransu to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma za ka tafi likitar saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda za ka same su ba mm. amma kuma wasu suna maka kallon dan jarida ne kullum kuɗi kake samu kana mu'amala da manyan ma'aikata da manyan wane ne da manyan 'yan kasuwa da sauransu amma kuma a zahiri abin ba haka bane sannan kuma in ka ɗauki eh, kamar bangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata ta kama mutum ne suke da abin hawa a cikinmu sai ka yi da gaske za ka biya kuɗin a daidaita dala arba'in dala hamsin kana ma tunanin me za ka bar wa iyalin naka a gidanka sannan ka zo ma'aikata ta ka sauke nauyin alkawarin da ka ɗauka na zaka yi aiki tsawon wata guda wani lokaci a kafa zaka ka taho ni nan da nake maka magana galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutowa cikin ruwa nake tafiya gida kuma a kafa nake tafiya ka san inda gidana ke nisan gidana da ma'aikata ta a kafa nake tafiya in je in zo saboda wannan dala arba'in kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita ban bar komi a gidana ba karan barta a gidana ko wani abu ne a daidaita to wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida in gode basiru bari mu ji ga malama ta gaba ni ce hajara haruna ai jarida ce radio liberté a nan maradi hajara haruna kallabi tsakanin rauna a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke ba da labari kuma ta shafafi ne da mai 'yan gata ne me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labaran da wajen wallafa su da wasu abubuwa za a iya cewa a bangaren mata haraka na tafiya yadda ya dace to malam masar abin da zani cewa kamar da basir sai da ya magana matsal duka guda ce tana shafan mata mata ba 'yan jarida ba ne ba 'yan jarida ne yadda suke aiki haka muke aiki yadda suke inda suke shiga haka muke shiga wahalar da suke ci haka muke ci mun koro hira amma lokaci ya mana halinsa Idan Allah ya kai mu makon gobe, Malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar. Sai Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kazalika a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa. Assalamu alaikum BOE Hausa Radio Murya Amurka. sunana jahawa sarkin yaƙi wakilin mai martaba sarkin kwanni proje kaura tambaya ta ta haɗin gwiwa tsakanina da ni da muhammadu onzu birnin kwanni da malam musa ladan birnin kwanni miya alaƙa birnin kwanni da birnin kabi ina son ku bani labarin wannan alaƙa sai na ji gare ku ni ne jafa sarkin yaƙi wakilin mai martaba na proje kaura sai na ji ta gare ku assalamu alaikum muri amurka bu'e hausa To idan su jafa sarkin yaƙi wakilin mai martaba sarkin kwanni da Muhammadu Ma'azu birnin kwanni da Malam Musa Ladan birnin kwanni suna tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshen na ansar da wakilin muryar Amurka a yamai Sulmumuna Barma ya samo daga farfesan tarihi Jibu Hamani na jami'ar Abdul Mumuni ta yamai. game da alakar birnin kwanni na Nijar da birnin Kebbi Najeriya wanda zai dora daga inda yake cewa. mutane ba su sani ba akwai kabi akwai rikon kabi rikon kabi da kwanni da arewa wagata ta niger da adar dukkan su sun taba zama karkashin sarautar kabi su ne ake kira rikon kabi amma daɗa ba riko irin wanga na tura ne ba na daniya. in ana kama kana, bukatar sarki an kawo maka hari sai sarki ya taimako ka in kuma sarki za a wurin yaƙi kai kuma tilasta ne ka aika mutane uramin kuma shekara duka ko so ɗaya ko su biyu za ka zo ka kai gaisuwa kaga kaji ko hausawa ce su kai gaisuwa ba su ci haraji ba gaisuwa ce haraji ne kamar wani haraji ne yake kai amma gaisuwa ce ka zo kai gaida sarki shikenan ka ba shi wani abu to lokacin da shehu dan hudiya ya zo ya taso daga dagel ya zo nan wajen kwanni gudu don saboda yana eh, akwai barazana daga sarkin eh, gobir sai si eh, shu'aibu dan galadima dan sarkin da aka kashe sai ya haɗa kai da shehu dan fudiyo sai goyi bayan shehu dan fudiyo shi kuma su lokacin nan yaƙi ya tashi da gobir shehu dan fudiyo sai suka yi yaƙi sai suka ci yaƙi na farko da suka ci yaƙi na farko sai shehu dan fudiyo ya naɗa shi amir sarkin ƙonni sarkin ƙonni amir amirun sarkin musulmi don saboda cikin shekara ta hudu mutane sun haɗu da hausawa zabarmawa zamfarawa suka haɗu da wasu da hillani suka haɗu suka ce mashehu yanzu kai ne sarkinmu don ka amir al sarkin musulmi in abin na akwai littafai da yawa da suka sannu sannu kaɗan ne suke sa a cikin abin da ya shafi kama wannan lokacin da abin da ya shafi kwanni amma in ka duba littafin da ake kira rodatul afkar al albilad hausiyya wanda abdulkadir antafa abdulkadir almustafa da ake aka fi da sunan antafa jikan shehu dan fodi ne ya wani littafi mai dan karaman abu na amfani ga tarihinmu nan kana ganin an rubuta shi cikin shekara 1825 nan ana ambatowar abubuwan da sun ka faru haka kazalika za ka samu kila cikin abun ga infaqul mai fi tarih da tukurur wanda muhammad bello ya rubuta tun bai zan sarki ba shekara 1812 su da biyu nan suna da muhimmanci da za ka samu abubuwa da yawa ciki wanda ke ke da amfani cikin tarihin wannan yanki namu. Mm. To, Profesa bayan sabanin da aka samu tsakanin 'ya'yan eh, sarautar Kebbi wanda kuma daga nan aka kafa eh, masarautar birnin Kwanni. Wani sabani wata kura ba taso ba daga bisani a tsakanin su. A'a, babu. banga inda aka ce an yi sabani cikin abin nan. Kasan kasashen da suka yi yawanci cikin kasashen kasar hausa wanda za a ce a kasar hausa ko kasar sudan ta tsakiya gobir kawai ne ke da yaƙi da yawa da abin gobir ya yaƙi da agadas ya yaƙi da adar ya yaƙi da zamfara ya yaƙi da katsina ya yaƙi da kabi duk wannan gobir ya yaƙi da su amma eh, in ba haka nan ba yawancin lokaci zaman lafiya ne kenan wani banji ta taba yaƙi da kabi ba ainihi wai shi kanta dinnan sarki kanta na birnin kabi eh, ina ne tushensa daga ina ya fito duka bawa lokacin nan akwai shi mutunan kabi ne ko da yake wani lokaci yan umar nigeria sun yi son su sun fito daga gabas da kasar laraba amma shi ba kabe ne pure kuma kamar gwantu ne sarkin dan guntani da yawa ne na sarkin da sankin gawo eh, rarrabe suke shine hada su duka yace to yanzu za mu kabawa za mu kafa daula kuma sarki guda ne kuma ni ne sarki don sarki ne kamar da nace muka eh, mulkin shi na ban shawa ban abin nan in ka je kamar ƙasa adar duk kasan komi ne da dabagi abinda muke cewa dabagi kamar abin da ke tudu ya bambanta da rahi kuwa to rijiya da duk ke da tudu bisa tudu tsaunuka haka kamar irin adar to sai a ce sunanta rijiya kanta har zuwa yau mm, akwai wata hujja haka don me don saboda shi kanta da matar shi yake tafiya in yana yawo cikin kasashe da ke mallaka ita kuma matar shi ba ta wanka da ruwan na rashi don ba su da kyau cilis ne in kanta ya zo ya sauka inda rijiya take masu ruwa masu abin baki don haka ake ce masu rijiyar kanta har kusan gidan sarkin tawa kana ga akwai rijiya na da birni kana da akwai rijiya na ko ina da ka ga rijiya to rijiyar kanta ake ce mata kuma mutum ne wanda kaga ya yi aure matashi cikin lokacin da ya suka zo a gada shi da abuna ya to da mata daga daga daga daga kila ba abuzina ce daga nan daga agadas kasa agadas da ya zo da ita eh, lokacin nan suna gungu ne kapital kin shi abin nan masarautar shi wata rana aka ce sai ita matar na ta gaji da rabuwa da yan uwanta da amna sai ta yi gudu sai ta bace sai ta ɗauki hanyar arewa ta san dai a gadas daga kabi arewa ne za ta yi ta da aka gane ba ta nan aka duba a ganta ba sai aka sa mutane su bi sai aka ce a ɗauki hanyar arewa sai aka iske ta wani wuri ta gaji karkashin wata kuka tana kwance da kanteji da ya zo sai ya ce to kukan nan na ganta na ga wurin kukan nan a kewaye ta daga nan za a birni birnin sura mai kaga dalilin kafa birnin sura surame wanda muhammad bello in ka duba cikin infaqul masur fi tarikh bilad takrur za ka gani ya ce ba a taba birni ba kamar shi cikin kasar hausa in ka ga fadin abun ga eh, ginin shi ban ce tsawo fadi kawai kasan wani bai ya ɗauka shi bani bai ya ɗauka shi da shi ne dalilin da yasa da cikin shekara ta dubu da ɗari shida ina tsammanin da hamsin da tara ne aka yi wani yaƙi shi shi kanta da ya zo sai ce to tun da da sonwai ita ke ikon a gadas tun da yake mu yanzu mun ci ma yaƙin sonwai yanzu ni ne ke iko a gadas shekara duk sai sun zo sun kawo mini gaisuwa ana nan ana nan dai mutane suka matso nan haka da saka ɗan mawaƙi a zo wajen kanta sai sarkin agades ana ce mishi alghadil alghadil sai ya aika ma sarkin borno sarkin borno ana ce mishi ali ya ce yana son taimako sarkin borno ya taso da ya taso ya biyo ta kasar tsotsai baki akwai sunan tsotsai baki ciki har ya zo suka zo nan suka gamu to da suka zo suka kawo ma sura mai hari kamin su zo sai kanta da shi da rundunonin shi da su da mayakan shi sai ya ce ku hito daga birni sai suka te suka arewa suka kiyaki mutane suna su suka kiyaki suka kiyaki suka kiyaki shi kuma birni bai ciwa ina gaya muka faɗin abinsu haɗin hmm. abin ga ba ba ƙaramin abin ga ne kila ma ya yi yan metar yan metar edemi faɗi kawai hmm. sai da suka gaji suka gaji suka gaji suka rabu suka koma sarkin borno ta yi sarkin agada shi ma ya arewa wance ya gabas to lokacin ne aka ci sarkin tigida yanzu inda shinuwa ke neman uranium da birni ne babban birni lokacin sa agadis ta ci gida shi kuma sarkin borno ya yi gabas sai kanta ya bi sarkin borno wanda da suka gaji ga hanya sai ya kama a kama a kashe a amshi doki a amshi to lokacin da ya dawo ne sai wasu 'yan fashi suka halbe shi da kibiya mai guba ya mutu da ya mutu mutane suka fashe cikin shi suka ɗebe haji suka sa zuma ciki nan gari ruba suka to da shi to wannan shekarar ne eh, da kanna da ahmad suka yi gwagwarmaya neman sarauta ahmad ya samu kanna ya rasa ya zo ya kafa sautar kwani. Tana gode, Profesa, mun gode kwarai da gaske da waɗannan bayanai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin Profesan Tarihi Jiba Hammani na Jami'ar abdulmumini ta Yamai da wakilinmu a Yamai Salamumuni Barma da mu da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba. To masu sauraro, saboda a karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran ba, a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar mu na yau. Zuwa sai kuma zuwa gobe idan mai duka ya amince, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni. ta ma mu na wannan lokaci. ni aisha mu'azu nake muku fatar